daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. والله muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. rahim masu sauraro barka barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da shirin nan na kun san akwai shirin na musamman na watan Ramadan sai kuma mu koyi harshen Farisanci sannan mu koma noma akwai kuma don matasa sai kuma shirinmu na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa amma halin yanzu ga labaran duniya da dumudumin su da farko ga kanunsu ƙungiyar hamas ta ƙi amincewa da kwance ɗamarar ƙungiyar a gaza iran ta ce dole ne amurka ta janye wa kasar takunkuman tattalin arziki wanda ke gurgunta al'amura a kasar sannan za ku ji cewa falasɗinawa kimani dubu tamanin ne suke halartar sallah a masallacin al'aksa a cikin watan ramadan yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar hamas wacce take iko da zirin gaza ta yi watsi da bukatar amurkisar isra'ila na kwance da mara dakarun ƙungiyar a matsayin sharaɗi na ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar 19 ga watan janairun shekara ta 2025 ƙungiyar ta ƙara da cewa kwace kwance ɗamarar dakarun ƙungiyar jar layi ne a wajenta kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa hamsar isra'ila tana buƙatar ta raba ƙungiyar da makamanta kafin ta ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar da na watan janairu wanda wannan bukatar dai ta sa wato ta baba a cikin yiwuwan tsagaita wuta tsakanin hamsin kasar isra'ila da hamas ya ɗore yarjejeniyar ta yanzu dai wacce ta aka fara a ranar 19 ga watan janairun shekara ta 2025 kuma an tsara shi bisa marhaloli uku ne daga ciki har da tsarin yadda masu shiga tsakani za su gabatar da musayar fursunoni da har zuwa wato ƙarshen yarjejeniyar amma gwamnatin netanyahu ta ce ba za ta taɓa ficewa daga gaza ba kakakin ƙungiyar sami abu zuhri ya ce batun kwance ɗamarar wato na dil al-qassam reshen soje na kungiyar hamas maganar banza ce makaman hamas jan layi ne a wajenta wanda babu zata wato ba wani wanda zai mika makamansa ga hamci ƙasar isra'ila ministan harkokin wajen hamci ƙasar isra'ila gideon sa'ar ya ce muna buƙatar kwance ɗamarar hamas da jihadul islami da sauran ƙungiyoyi sannan a miƙa mana yahudawa da suke tsare a hannunsu idan sun yi haka to gobe ma ana iya aiwatar da yarjejeniyar sannan wani kakakin ƙungiyar hamas wato hazim kassam ya ce hamas ba za ta amince da tsawaita marhala ta farko na yarjejeniyar ba ya kuma buƙaci a takura hamjikasar isra'ila don ta amince da ci gaba da aiwatar da marhalolin wato sulhuntawan kamar yadda aka tsara netanyahu dai ya ɗauki yarjejeniya a matsayin na wucin gadi ne don haka za a iya komawa yaƙi a koyaushe a cikin makonni masu zuwa ne za mu iya gane kan cewa yarjejeniyar za ta ci gaba ko kuma dai za a koma yaƙi mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran kan al'amuran siyasa ya ce dole ne amurka ta ɗauke wa ƙasarsa takunkuman tattalin arziki wa'anda suke cutar da mutanen ƙasar kamfanin jilashin labaran afi na ƙasar iran ya nakalto ravan wato takarabanci yana faɗar haka a shafinsa na x ko kuma twitter a da ya kuma ya kuma bayyana haka a shafinsa na twitter a jiya mataimakin ministan ya kara da cewa takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma da amurka suka dora wa ƙasar iran ya zuwa yanzu ya shafi rayuwar mutanen kasar da dama wanda kuma take wato take haƙƙinsu ne labarin ya kara da cewa a shekaru fiye da 80 a shekaru fiye da 40 da suka gabata gwamnatocin amurka kaɗai wato sun ɗora wa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki mafi muni kuma nau'i daban-daban haka ma ta daɗe tana wa ƙasar barazana na farmata da yaƙi ko kuma takunkuman tattalin arziki mafi muni yaƙin farfaganda da sauransu duk da cewa gwamnatocin ƙasar ta amurka sun kasa cimma manufofinsu na ɗora wa ƙasar ta iran takunkuman tattalin arziki amma washington, ta ci gaba da ɗorawa ƙasar wannan takunkuma tattalin arziki duk da cewa hakan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa dubban falastinawa ne suke halartar sallar wato sallah a masallacin al'aksa a cikin kwanakin ramadana da muke ciki inda yawansu yake kaiwa kimani dubu tamanin a kowace rana mafi yawansu matasa ne wa'anda suke sallar asham da kuma isha'i a masallacin wannan duk tare da bincike mai tsanani da hamdukasar isra'ila take gudanarwa a kan hanyoyin shigar masallacin kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa halartar falastinawa sallah a masallacin a cikin wannan watan mai alfarma yana raya al'amuran addini a cikinsa duk tare da duk tare da cewa gwamnatin yahudawan isra'ila suna sanya shingaye masu yawa don hana falasɗinawan raya masallacin sheikh ikrama wato sabri limamin masallacin ya ce yana kwaɗaitar da falasɗinawa kan halartar sallah a masallacin don raya shi banda matsayin masallacin a addinin musulunci dai haɗuwar falasɗinawa a masallacin alama ce ta haɗin kansu don fuskantar yahudawan sayoniya wa'anda suke mamai da ƙasar su masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran shugabannin kasashen turai da wakilai daga kasashe goma sha tara na kungiyar eu sun kammala taron su a birnin london na kasar birtaniya inda suka nuna goyon bayan su ga shugaban kasar ukraine musamman kan yadda ya dage wajen kare kasarsa da ƙasashen turai a gaban shugaban ƙasar amurka donald trump a ranar juma'a da ta gabata ya wato shugaban ya bayyana cewa wato zai ci gaba da kare ƙasar ukraine da kuma ƙasashen turai a irin al'amuran da amurka take bayyanawa kamfanin dilancin labaran afi na ƙasar iran ya bayyana cewa matsalolin da suka taso dangane da dogaron da kasashen turai suke yi kan kungiyar ta nato yana daga cikin abubuwan da manya-manyan shugabannin wato tare na turai suka tattauna a taron na london yakin cacen baki da shugaban trump na amurka suka yi da shugaban ƙasar ukraine zelensky ya zama masomin kawo sauye-sauye masu yawa dangane da dangantaka na ƙasashen turai da amurka firayim ministan kasar kasar Birtaniya wato Keir Starmer ya gabatar da shawara mai matakai hudu ta taimakawa ƙasar Ukraine a yakin da take fafatawa da ƙasar Rasha. Sannan shugabannin ƙasashen Turai su buƙaci a samar da wata cibiyar tsaron ƙasashen nasu ba tare da dogaro da ƙasar Amurka ba har ila yau shugaban ƙungiyar tarayyar Turai wato usulu von der leyen ya buƙaci a gaggauta samar da hanyar wato tsaron ƙasashen turai da gaggawa ana ci gaba da zulumi ko zaman zulumi kan sake barkewar yaƙi a gaza bayan da ƙasar isra'ila ta ci gaba da hana shigowar kayayyaki zuwa cikin gaza sannan ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen ta yi barazanar ɗaukar matakai akan hamshi ƙasar isra'ila idan ta ci gaba da hana shigar kayakin agaji zuwa cikin gaza abdullatif alwashadi wani ɗan siyasa a ƙasar yemen ya bayyana cewa rufe mashigar ruwa ta rafa inda kayakin agaji suke wucewa su shiga gaza wata hanya ce ta wahalar da mutanen falastinawa a gaza kuma yana daidai da cilla yaƙi a kan mutanen ne ya ce ƙasar yemen tana iya ɗaukar matakin soje kan hamshi ƙasar isra'ila matuƙar wannan tocewar wato toshewar ya ci gaba har ila yau sojojin ƙasar ta yemen sun bayyana cewa idan hamshi kasar isra'ila ta ci gaba da sabawa yarjejeniyoyin da ta cimma da falastinawa a gaza sojojin ƙasar suna iya ɗaukar mataki wato wanda zai shafi cibiyoyin tsaro na ƙasar isra'ila a cikin ƙasar falastinu da kuma wajensa masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da shirin nan na kokun san biye da shi akwai shirin na musamman na watan Ramadan sai kuma mu koyi harshen Farisanci akwai mu dauke da shirin nan na mu koma noma sai kuma don matasa shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa da wannan ko muke cewa a yi ni lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau laraba biyar ga watan maris din shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. masu saurare ko kun cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan maris din shekara ta da goma sha uku tsohon shugaban kasar venezuela hugo chavez ya rasu hugo rafael chavez an haife shi a ranar 28 ga watan yuli na shekara ta 1954 shine kuma shugaban kasar venezuela na 64 an san hugo chavez a matsayin jagoran juyin juhalin guliveria kuma ya shahara matuƙa da manufofinsa na demokuraɗiyyar zamantakewa da adawa da tsarin dunkulewar duniya na jari hujja da manufofin harkokin waje na amurka na jari hujja da kuma goyon bayan masu gwagwarmaya a duniya kuma matsayinsa a kan batun palestino da iran shine wanda ya kafa jamhuriyar fifth party movement kuma ya rasu sakamakon ciwon daji a shekara ta 2013 yana da shekaru 58 a duniya hugo chavez ya zama shugaban kasar venezuela na farko a shekara ta 1998 kuma an sake zabensa har sau biyu a shekara ta 2002 da kuma 2006 ya kuma lashe zaben shekara ta 2012 a karo na hudu amma rashin lafiyarsa ta yi sanadin rasuwarsa a ranar 5 ga watan maris ɗin shekara ta 2013 masu wurare ko kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan maris na shekara ta 2016 ray tomlinson wanda ya kirkiro email ya rasu a cikin shekara ta 1971 yayin da yake aiki a matsayin injiniyan kamfanin bincike a boston a kasar amurka tomlinson ya kirkiro tsarin email na farko ta hanyar sadarwa a kan apanet wato sigar intanet ta farko tare da tsarin host name ko kuma at user name wanda aka saba da shi ya iko da imel ɗin farko a cikin shigar yanzu a cikin shekara ta 1977 an gabatar da tsarin sa a matsayin daidaitaccen tsari na imel alamar at ya juya wannan alamar wadda aka manta ta zama sanannen hali da alama ga dukkanin abin da yake da alaƙa da intanet a lokacinsa ya share fagen kafa hanyoyin sadarwa na zamani twitter alal misali zai zama wata duniya ta daban ba tare da amfani da alamun ad ba domin tattaunawa da wasu masu amfani da wannan manhaja tomlinson ya sami lambobin yabo masu tarin yawa daga lambar yabo ta wibi zuwa yeriman austrias da kuma wasu lambobin yabo da ya samu ta fuskacin rubuce-rubuce musamman abubuwan da aka rubuta da sunansa a zauren fam na intanet mawallafin imel ray tomlinson ya mutu sakamakon bugun zuciya a ranar cikarsa shekaru 75 a duniya masaurari ko kusa cewa shekaru 197 da suka gabata a rana irin ta yau biyar watan maris ɗin shekara ta 1827 masanin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar italiya alessandro volta ya rasu yana da shekaru 82 a duniya a lokacin da yake korwa a jami'a ya kuma yi nazari a kan bincike da kuma yin nasarar kira na'urar auna adadin wutar lantarki ko kuma na'urar lantarkin daga baya volta ya kirkiro tantane na lantarki wanda kuma ya yi sanya wa sunansa wato volta cell yau ma ana kiran na'urar ta auna wutar lantarki da sunansa a bayan rayuwarsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 da suka gabata rana irin ta yau biyar ga watan maris din shekara ta 1953 joseph stalin shugaban tarayyar soviet mai karfin iko da kama karya ya mutu yana da shekaru 74 a duniya an haifi joseph stalin a kasar georgia a shekara ta 1879 kuma ya shiga kuma ya shiga polish cave bayan da ya karkata ga ra'ayi na da gurguzu an tura stalin gudun hijira zuwa yankin siberia a shekara ta 1913 saboda ayyukansa na siyasa da kuma takun saka da gwamnatin rasha ta tatris kuma ya ci gaba da zama a can har zuwa lokacin da aka samu nasarar juyin juhali na gurguzu na soviet a shekara ta 1917 ya hau kan manyan mukamai a lokacin mulkin lenin sannan kuma bayan mutuwar lenin ya karbi ragamar jagorancin tarayyar soviet tare da kamenev da kuma zanovich shekara ta bakwai stalin ya zama shugaban jam'iyyar gurguzu da kuma tare soviet ba tare da jayayya ba wanda kuma hakan ya kasance ta hanyar kawar da sauran abokan hamayyarsa na jam'iyyar ciki har da turske ya ci gaba da kawar da abokan hamayyarsa a cike da wajen jam'iyyar ta gurguzu kuma a lokacin yakin duniya na biyu ya rike mukamin firaminista da babban kwamanda stalin ya sanya mulkin kama karya da danniya a gaba a lokacin da yake jagorancin tarayyar soviet kuma hakan ya ci gaba da gudana inda yake kawar da duk waɗanda suke adawa da shi ko kuma tunanin yi masa bori ko tawaye tare da tsorata kowa domin ya ci gaba da kasancewa akan kujerar mulki a matsayin shugaba ga garbado kuma hakan ya ci gaba da mulkin kama karya har zuwa ƙarshen rayuwarsa a'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wasalatu wasalamu ala ashrafil mursalin saidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun wata ramadana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani kan sharaɗin wajabcin azumi da ingancinsa kamar haka. Kafin azumi ya wajaba ko ya inganta akan mutum, dole ne ya cika wasu sharuɗa kamar haka. Na farko, Musulunci. Azumi bai inganta ba akan duk wanda ba musulmi ba ne, wato kafiri, kuma azuminsa ba karɓaɓɓe ba ne. Na biyu, balaga. Azumi ba wajibi ba ne akan wanda bai balaga ba. wato yaro da hukunce-hukuncen shari'a ba su hau kansa ba, amma idan ya yi azumin, azuminsa ya inganta, kuma yana da lada a wajen Allah. Idan yaro da bai balaga ba, ya wayi gari baya azumi a watan Ramalana sai ya balaga, to ba wajibi ba ne a kansa ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana, kuma babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan Ramalana. Idan kuma yaron da bai balaga ba, ya wayi gari a watan Ramalana yana azumi sai ya balaga, to yana da zaɓi, ko dai ya ci gaba da yin azumin wannan ranar, ko kuma ya karya azumin, kuma ba bambanci shin ya balaga ne kafin gotawar rana daga sararin samaniya, wato kafin shigar lokacin sallan azahar, ko kuma bayan shigar lokacin sallar ta azahar ne? Na uku, hankali, azumi ba wajibi ba ne a mahaukaci. idan mutum yana fama da cutar hauka saboda haka ya wayi gari cikin halin rashin hankali amma da rana sai hankalinsa ya dawo to azumin wannan ranar ba wajibi ba ne a kansa wato ba zai jaddada niyyar yin azumin wannan ranar ba ko da akwai lokacin jaddada niyyar kuma babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan wata ramalana hauka kashi biyu ne akwai hauka da take kama mutum na tsawon lokaci ba tare da ya dawo cikin hankalinsa ba, akwai kuma haukar da take tafiya ta dawo, to a nan hauka na tsawon lokaci tana ɓata azumi idan ta bijiro wa mutum, amma haukar da take tafiya ta dawo dangane da hukuncinta akwai saɓanin malamai. Wasu malamai sun bayyana cewa idan mutum yana cikin hankalinsa, sai hauka da take tafiya ta dawo ta bijiro masa na wani lokaci a halin azumi. to azuminsa na wannan ranar ya ɓaci yayin da wasu malamai suka bayyana cewa idan mutum yana fama da cutar hauka da take tafiya ta dawo sai ya wayi gari cikin hankalinsa yana azumi sai kuma haukar ta bijiro masa na wani lokaci sannan ta tafi to zai ci gaba da yin azuminsa na wannan ranar kuma azuminsa ya inganta na hudu rashin suma idan mutum ya suma kafin fitowar alfijir kuma kafin ya ɗaura niyyar azumin washe gari kuma bai farfaɗo ba har alfijir ya fito to azumin wannan ranar ya faɗi a kansa ko da ya farfaɗo ne kafin shigar lokacin azahar kuma babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan ramalana amma idan mutum ya riga ya ɗaura niyyar azumin washe gari sai ya suma kafin fitowar alfijir ko bayan fitowarsa to idan ya farfaɗo da rana zai ci gaba da yin azumin wannan ranar kuma azuminsa ya inganta. Na biyar, rashin kasancewar mace cikin jinin haila ko biki. Azumi bai inganta ba a kan mace da take cikin jinin haila ko biki. Don haka, idan jinin hailan mace ko bikinta ya ɗauke bayan fitowar alfijir, to azumin wannan ranar ba wajibi ba ne a kanta, kuma kona ta yi azumin bai inganta ba. Haka nan, idan mace tana cikin tsarki, sai jinin haila ko biki ya zo mata, to azuminta na wannan ranar ya ɓaci, kuma ko da ana dab da rana ta faɗi ne jinin ya zo. Na shida, rashin cutuwa, azumi ba wajibi ba ne a kan mutum, matuƙar idan ya yi azumi zai cutar da lafiyarsa. Misali, mutum lafiyansa lau, amma idan ya yi azumi zai kamu da rashin lafiya, ko marasa lafiya ne, wanda yin azumi zai ƙara masa tsananin rashin lafiya da ke fama da shi, ko tsananin raɗaɗin rashin lafiyan ko kuma azumin zai janyo jinkirin warkewar rashin lafiyan dukkanin waɗannan mutane ya halatta su sha ruwa kada su yi azumi idan mutum yana da tabbaci ko zato ko tsammanin yin azumi zai janyo masa rashin lafiya to ɗaya daga cikin waɗannan halaye sun isa hujja wajen ɗaukan matakin rigakafi amma tsammanin ya kasance yana da tushe na hankali da ya kai ga ya tsorata mutum a zuciya amma fa ba kowace cutuwa ko rashin lafiya da azumi ke janyo wa mutum ba ne suke halatta rashin yin azumi, saboda akwai wasu ƙananan cututtuka da a bisa al'ada mutane ba su ganin su da muhimmanci. Misali, azumin da yake janyo ciwon kai kaɗan, kuma mara tsanani, ko zazzaɓi sama-sama, ko zafin jiki, ko raɗaɗin ido, ko kunne, da ba su da wani tasiri wajen jikkata mutum da makamantan haka. irin waɗannan cututtuka ba su halatta wa mutum ya fake da su wajen ƙin sauke wajibin da ya hau kansa na azumi sai dai kuma kowane mutum da irin yanayinsa misali kuma ma akwai yiwuwan zazzaɓi kaɗan ya zame masa mai tsanani da zai cutar da shi don haka kowa shi ya fi sanin kansa mutumin da ba shi da lafiya amma yin azumi ba zai cutar da shi ba kuma ba shi da alaƙa da warkarsa to a nan wajibi ne ya azumi, idan likita ya bayyana wa mutum cewa yin azumi zai cutar da shi, to matuƙar likitan ƙwararre ne kuma haziki ya halatta ga mutum ya bar azumin, ko da kuwa shi a kan kansa baya da tabbaci ko zato ko kuma tsammanin azumin zai cutar da lafiyarsa. Idan kuma likita ya bayyana wa mutum cewa yin azumi ba zai cutar da lafiyarsa ba, amma shi a kan kansa yana tsoron zai cutu. to anan wajibi ne ya bar yin azumin ya sha ruwa. Idan mutum yana tsoron yin azumi zai cutar da lafiyarsa, ko yana da tabbacin yin azumin zai cutar da shi, amma duk da haka ya azumin kuma ya cutar da lafiyarsa, to azuminsa batacce ne. Idan mutum ba shi da lafiya, sai ya warke bayan gotawar rana daga tsakiyar sararin samaniya, wato bayan shigar lokacin sallan azahar, kuma tun da ya wayi gari bai aikata abin da ke bata azumi ba. to ba wajibi ba ne sai ya yi azumin wannan ranar, kuma ko ya yi azuminsa bai inganta ba. Na bakwai, rashin tafiya da ke wajabta rage sallah. Matafiyi da yake tafiyar da take wajabta rage sallah baya azumi, kuma idan ya azumin bai inganta ba, idan matafiyin da yake tafiya da ta waje ba ya rage sallah, ya yi azumi domin bai san wajibi ba ne ya sha ruwa, to azumin da ya yi a halin tafiya ya inganta. amma idan a lokacin da yake azumin an fahimtar da shi cewa hukuncin shari'a ya hana matafiyin da yake tafiya da ya kai a mata ƙasar yin azumi amma duk da haka ya ci gaba da yin azumin da yake yi to wannan azumin bai inganta ba matafiyin da yake tafiyar da ba a rage sallah wajibi ne ya azumi misali mai tafiya na saɓan Allah ko matafiyi da ya isa wajen da zai zauna har na tsawon kwanaki goma ko mutumin da tafiya ta zame masa sana'arsa da makamantansu idan mutum yana azumi sai ya fita zuwa tafiya da ake rage sallah kafin rana ta gota wato kafin shigar lokacin sallan azahar to wajibi ne ya sha ruwa kuma azuminsa na wannan ranar ya ɓaci amma idan ya fita zuwa tafiya ce bayan shigar lokacin sallan azahar to bai halatta ya sha ruwa ba kuma azuminsa na wannan ranar ya inganta idan matafiyi ya dawo garinsa ko ya isa garin da zai zauna har na kwanaki goma kafin rana ta gota wato kafin shigar lokacin sallan azahar kuma tun da ya wayi gari bai aikata abin da ke ɓata azumi ba to wajibi ne ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar kuma azuminsa ya inganta amma idan matafi ya dawo garinsa ko ya isa garin da zai zauna har na kwanaki goma kafin shigar lokacin sallan azahar amma kafin shigansa garin ya aikata abin da ke ɓata azumi, to azumin wannan ranar bai inganta gare shi ba, wato ba zai azumin wannan ranar ba. Matafiyi da ya waje bai sha ruwa, ya halatta ya fara shan ruwa ne bayan fitarsa daga cikin gari, lokacin da ya isa wajen da bayi ganin gine-ginen garin sai dai alamunsu da ba zai yiwu ya tantance su ba, wato ya isa wajen da ake kira da haddu tarahus a larabce. Idan kuma matafiyi da ya waje ya sha ruwa a halin tafiyarsa, ya fara shan ruwa tun kafin ya kai ga wajen gari, wajen da ake kira da haddun tarahus da gangan, bayan ya san ba a shan ruwa kafin a fice daga cikin gari, to wajibi ne ya ramakon azumin wannan ranar tare da kafara. Ya halatta mutum ya fita zuwa tafiya da ya waje ba a sha ruwa a watan Ramalana ba tare da wata lalura ba, ko da kuwa saboda gudun yin azumi ne. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta hudu a watan Ramalana mai alfarma. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma qawwini fihin ala iqamati amri وأذق لي فيه حلاوة ذكرك وأوزع لي فيهن لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيهن بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين يا الله ka ƙarfafa ni a cikinsa da ƙarfin yi maka biyayya ka ɗanɗana min a cikinsa zaƙin abatonka ka azuta ni a cikinsa da daman wato gode maka da karamcinka ka kiyaye ni a cikinsa da kiyayewarka ka kuma suturce ni a cikinsa ya mafi ganin masu gani daga ƙarshe nake muku fatan allah ya karɓi ayyukanmu a cikin wannan wata tare da dawamar da mu a cikin rahamarsa da jin kansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahman Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda da Allah Ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na saba'in da bakwai. A cikin darasin namu na yau za ku ji cewa Muhammad wanda ya haɗu da wani ɗan ƙasar Italiya a makon da ya gabata ya ga wani littafi a wajensa na koyon harshen Farisanci wanda 'yan ƙasashen waje ke amfani da shi a Iran ya kuma buƙaci sanin wurin da ake buga wannan littafi ya shaida masu cewa a babbar cibiyar kanun ta koyon yaren farisanci ne ake buga wannan littafi kuma a can ne ake da azuzuwan koyar da shi saboda haka muhammad bai wata wata ba sai tattaki zuwa babban ginin wannan cibiya domin ƙara samun haske daga mutanen da suke gudanar da ayyuka na koyar da harshen farisanci da buga littafin farisancin a wannan cibiya sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma wata ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan cibiya amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka خوش آمد سند زوا من کمک می کنم نی اینا تیمکو من می توانم کمک کنم نی اینا ایا کوا دانشجو دلیبی. بله ادبیات فارسی ادبیان پارسنچی من آشنا می شوم نی اینا سنن من می خواهم آشنا بشوم. نی اینا سن انزما می مسنیه. شما می آید. کی کنا زوا. شما دوست دارید بیایید. کی کنا سن کزو. آموزش. کویو. چگونه یا. کلاس اجی ویژه نمسمه داریم منادا شما یاد میگیرید کی کنا کویان شما میخواهید یاد بگیرید کی کنا سن کا کویا شما می توانید یاد بگیرید کی کنا ایا کویو من یاد می گیرم. نی اینا کویان من می خواهم یاد بگیرم نی اینا سن کویی دستور زبان فارسی قاعدر هرشن پارسنچی گفتگو تتوناوا خواندن کرنتاوا نوشتن روبوتاوا همه چیز کومه مختلف دبن دبن او تولید کرده است ایتا تنا سامروه خوب است دکو متنوع دبن دبن بیشتر از سمده چهل اربعین فرهنگ لغت کاموس نا بسیار دیوه مناسب وندا یداچی من میخرم نی زن سیا من میتوانم بخرم نی زن یا شما می خرید کی کنا شما می توانید بخرید کی کنا یا To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma matar da ya samu a wannan cibiya ta koyon harshen Farisanci. Inda Muhammad ya fare mata sallama kamar haka. Salam خانم Salam, خوش آمدید می توانم به شما کمک کنم؟ من دانشجوی ادبیات فارسی هستم. می خواهم با بخش فارسی کانون آشنا شوم. دوست دارید به کلاس های آموزش فارسی بیایید؟ کلاس های فارسی چگونه است؟ ما برای هر دانشجو یک کلاس ویژه داریم. شما چه چیزی می خواهید یاد بگیرید؟ می خواهم دستور زبان فارسی، گفتگو، خواندن و نوشتن را یاد بگیرم. شما می توانید در کلاس های فارسی همه چیز یاد بگیرید. ما کتاب ها، و کلاس های مختلفی داریم. این کتاب ها چگونه است؟ ما برای خواندن دستور زبان و گفتگو کتاب های مختلفی داریم. این کتاب ها را کانون تولید کرده است. خوب است. پس کتاب های شما متنوع است. بله، کانون زبان ایران بیشتر از چهل کتاب دارد. این هم یک فرهنگ لغت است. این فرهنگ لغت بسیار مناسب است. می توانم آن را بخرم؟ بله کتاب ها و سیدی ها و فرهنگ لغت را می توانید بخرید. تو مدلا تو انزو کما سی از سراری ونن تتونا و کما تا گودانا تاره دا فسر تا اچکن هرشن حوصا. سلام خانوم سلام علیکم ملما سلام خوش آمدید می توانم به شما کمک کنم؟ علیکم السلام سند زوا. زن یا iya کامکا من دانشجوی ادبیات فارسی هستم نی دلیبین ادبین Faransanci خواهم با بخش فارسی کانون آشنا شوم. اینا سن in samu masaniya da ɓangaren دوست دارید به کلاس های آموزش فارسی بیایید؟ کنا سن کزو اجن کویان نه؟ کلاس های فارسی چگونه است؟ اوزوان پرسنچی یا ما برای هر دانشجو یک کلاس ویژه داریم. شما چه چیزی می خواهید یاد بگیرید؟ گا کوونه دالیبی منا دا اجی نمسمم. کی می که سو؟ میخواهم دستور زبان فارسی، گفتگو، خواندن و نوشتن را یاد بگیرم. نی اینا سن in قاعده ƙa'idar یارن پارسنچی tattaunawa, rubutawa دکوما شما می توانید در کلاس های فارسی همه چیز یاد بگیرید. ما کتاب ها و کلاس های مختلفی داریم. کای کنا ایا کویان کومی ا ازوزوان فارسنچی. Mu muna da littafai da azuzuwa daban-daban. In kitab ha cigune Waɗannan littafai ya suke? ما برای خواندن دستور زبان و گفتگو کتاب های مختلفی داریم. این کتاب ها را کانون تولید کرده است. مو منده دا لطفه نا کرانتاوا قایدوجن یاره دا کما تتوناوا لطفه دبن دبن ونا لتفی چی بیر کورن یاره تا قانون چه که سامر سو خوب است پس کتابهای شما متنوع است د کو کی نان لتفنکو اری ایری نه بله کانون زبان ایران بیشتر از چهل کتاب دارد این هم یک فرهنگ لغت است. ای چی بیر یاره یاری تا کانون ایران تانا دا لطفی سما دا اربعین وانا ما کامس دن کلمو مینه این فرهنگ لغت بسیار مناسب است. می توانم آن را بخرم؟ wannan kamus ɗin kalmomi ya dace kwarai. Ni zan iya sayansa? Bale, کتاب ها و سیدی ها و فرهنگ لغت را می kana iya sayan littafai da fayafan cd da kuma kamus na kalmomi. To madalla to jama'a masu ware yakacin abin da za mu iya kamo kenan a cikin shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah kai mu za ku je mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin. To amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin musamman malama Julai da ta da shirin afefe ne Abdullahi Salo Katsina da jagorance gabatarwa ke muku fata alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. noma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu yi dubi ne akan batun faduwar farashin kayan abinci a Najeriya. daidai lokacin da ake karatar azumin watan ramadan mai alfarma da kuma wasu labaran mambata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kwanaki kaɗan da suka gabata 'yan kasuwar singa da ke kano sun yi koken cewa suna bayar da kayan abinci ga masu sari a cikin sauƙi amma masu sayar da su ga ɗaiɗaikun mutane suna tsawwala musu kuɗi wannan ya yi kama da abin da hausawa suke cewa rijiya ta bayar da ruwa amma guga ta hana domin su 'yan kasuwar singa dai diloli ne da suke bayar da kayansu a cikin tsari ga masu sayarwa a cikin shaguna a cikin birni da ƙauyuka duk da cewa a can baya su kansu 'yan kasuwar ta ga sun taɓa tsawwala farashin kayan masarufi wanda ya bakanta wa mutanen birni kano rai amma a bana sun saukar da farashin kuma a cikin sauƙi suke sayarwa ga masu sayarwa wannan abin a yaba ne a dalilin haka ne ma yasa wasu daga cikin waɗannan 'yan kasuwar sangan suka kashe kafafen watsa labaru da ya haɗa da gidajen rediyo a cikin birnin Kano, suka bayyana mutane cewa su fa suna sayar da kansu cikin sauƙi kada a zarge su da cewa suna yin tsada wannan kuma ya sa wasu suke ganin cewa to fa ya kamata a ce mahukunta su shiga cikin wannan magana domin sa ido a kan yadda ake sayar da kayayyaki a cikin shaguna wato a birnin kano kenan ko talakawa za su samu sauƙi musamman cikin watan ramadan mai alfarma da yake tafi. wanda ya kamata a ce dukkanin 'yan kasuwa a cikin birnin kano da ma najeriya musulmi waɗanda suke son samun lada to daga ubangiji mahalicin su sauƙaƙe wa mutane to amma sai zamana su ne ke tsawwala farashi shi dai saukar farashin kayan abinci ya faru ne ma tun a cikin watan disamba na shekar da ta gabata ta 2024 inda a jihar ondo ake sayar da shinkafa da wake da taliya cikin rahusa jaridar nan ta the nation ta nigeria ta ɗauko labarin cewa farashin buhun kwaki fa ya ragu daga naira dubu hamsin da biyar zuwa dubu talatin da biyar yayin da kwandon tumatir ya ragu daga naira dubu tamanin zuwa naira dubu sittin hakanan kuma kwalin taliya wanda a da ake sayar da shi a kan naira dubu talatin da biyar yanzu ya koma naira dubu ashirin da uku bugu da ƙari farashin buhun wake mai nauyin kilo hamsin ya faɗo ƙasa daga naira dubu ɗari biyu da hamsin ya dawo naira dubu ɗari da talatin wannan ba ƙaramin sauƙi aka samu ba da fatan mahukunta za su shiga cikin lamarin domin ganin cewa 'yan kasuwa sun yi sauƙi sauƙi ne kuma wanda ba cutar da su zai yi ba ta fuskar samun riba domin su ma cikin sauki suka samu bai kamata a ce riba da za su ci ta linka ta rubanya ba to ko me yasa ake samun faduwar farashin kayayyakin abinci to wasu daga cikin dalilai dai da akwai cewa an shigo da hatsi daga ƙetare daga wato ƙasashen waje da hakan ya karya farashin kayan abincin a jihar neja kasuwannin hatsi a jihar neja suna fama da matsalar faɗuwar farashin amfanin gona su a wajensu ma matsala ce sakamakon shigo da hatsi daga ƙasashen makwabta kamar chadi da ghana da kuma jamhuriyar benin da burkina faso da 'yan kasuwa suke yi wannan yanayi ya haifar da wato yawan kaya waɗanda suka shafi noma suka faɗi ƙasa manoma da suka tara hatsi suka ɓoye shi a cikin rumbunan su na ajiya don idan ya yi ƙaranci su rika fito da shi sannu a hankali su ci riba sun shiga damuwa saboda shaguna da kasuwanni sun cika da buhunhunan hatsi da hakan ya sa su waɗannan 'yan kasuwar masu son cin ƙazamar riba suke kuka wasu daga cikin manoma da 'yan kasuwar sun bayyana wa wakilin jaridan nan ta aminiya cewa wannan yanayi ya rikitar da harkar kasuwanci ko kuma su ce wato abin da ya kamata su ce ya rikitar da harkar dogon burin da suke da shi na cin ƙazamar riba ba inda suke fama da ƙarancin riba ba rashinta ba shine abin da ya dame su saboda farashin hatsi da sauran kayan gona irin su wake da waken soya da da yawa daga cikin wato amfanin gona kamar su gero da masara da dawa su ma suna ci gaba da faduwa kasawar was wanda wannan abin farin ciki ne ga masu sayen wannan abin da yake faruwa ya samo asali ne in je wannan jarida daga yadda wasu kamfanonin sarrafa abinci a ƙasa ta najeriya ke sayan hatsi daga ƙasashen makwabta saboda farashi ya yi sauƙi waɗannan irin 'yan kasuwa abin a yi musu addu'a ne da jinjina a gare su amfanin gona ya yi kyau a waɗannan ƙasashen manoma suna da damar sayar da hatsinsu ga kamfanoni a najeriya da farashin da fi arha wani ɗan kasuwa daga jihar mu na shikoke ke cewa mun yi tsammanin farashi zai tashi muka tara hatsi don mu sayar a farashi mai tsada daga baya shi wannan manomin ko kunya baya ji yake faɗin irin wannan maganar ga kafar watsa labaru ta amina sai dai shigowar hatsi daga ƙasashen waje in ji wannan manomin wanda ba su faɗi sunan shi ba kwatsam ya sa ba za mu iya sayar da kayanmu ba tare da wato asara ba kamar yadda faɗa idan asara ce abin a duba ne amma idan batun cin riba da take ta wuce haddi ne wannan ba abun a taya su murna ba ne masu tara hatsi sun bayyana damarsu kan wannan sauyin farashi inda wasu suka ce shaguna da suka cike da hatsi ba sa samun masu saye saboda sun riga sun saya a cikin sauƙi kenan idan wannan hali ya ci gaba in ji 'yan kasuwar to 'yan kasuwa da dama da ke fatan samun riba daga tara hatsin da suka yi suka ɓoye shi na iya gamuwa da babbar asara idan asara ce to abin a taya su bakin ciki ne amma idan ribar ta wuce haddi ce to gaskiya ba abin a taya su murna ba ne saboda kowa sanyin da talakawa a arewacin najeriya suke fama da matsala abinci abincin nan yanzu ya zama shine abin da mafi yawancin mutane suke tunani idan an waye gari ya za su samu kuɗin da za su iya sayan shi a gefe ɗaya masu saye suna jin daɗi saboda saukar farashin amma manoma na korafin cewa wannan raguwar farashin barazana ce ga rayuwarsu da sana'arsu shugaban kungiyar manoma da masu samar da hatsi a najeriya reshen karamar hukumar shiroro da ke jihar neja kenan hassan ango abdullahi ya tabbatar da wannan hali yayin wata tattaunawa da yi da jaridar ta aminiya a kasuwar gwada ya ce kamfanoni sun fi son siyan hatsi daga chadi da kuma ghana da sauran kasashen waje saboda farashi yana da sauƙi a can misali ya ce mun sayi wake da waken soya kan farashin naira dubu ɗari da uku da naira dubu ɗari da biyar a kan kowane buhu mai nauyin kilo ɗari lokacin girbi amma yanzu farashin ya sauka zuwa naira dubu tamanin masu tara hatsi da suka saya a farashi mai tsada suna cikin wahala yanzu ya kara da cewa shekarar da ta gabata kamfanoni suna ta sayan masara daga hannunmu amma wannan shekara sun daina sayan kayayyaki daga najeriya ma gaba daya saboda sun fi samun arha idan suka ƙetara ƙasashen makwabta kowa kuwa arha yake nema muna da buhunan masara masu yawa a aje amma babu masu sayan abdullahi ya yi kira ga gwamnatocin tarayya na jihohi da su tallafa wa manoma ta hanyar samar da kayan aikin gona masu sauƙin farashin irin su taki da sinadaran kashe kwari da injinan noma domin bunƙasa harkar noma ya ce idan gwamnati ta tallafa wa manoma farashin abinci zai ci gaba da yin ƙasa kuma kowa zai ci amfani da moriyar wannan yanayi ya kuma buƙaci gwamnatin jihar taneja ta samar da wuraren siyar da taki a kowane yankin domin sauƙaƙawa manoma daga karkara ya ce ba daidai ba ne manoma daga karkara su yi doguwar tafiya zuwa mina domin su sayi taki ya kamata a samar da wuraren sayar da taki a kowane yanki ko kuma a kowace mazaɓa idan an kalli abin ta yadda aka karkasa shi a siyasance a ɗaya ɓangaren wasu da ba su yarda cewa wannan matsalar ta raguwar farashi ta yi illa ba kamar sani usman sakataren ƙungiyar manoma na masu samar da hatsi ta amana reshen ƙaramar hukumar shiror ya ce manoma ba sa samun asara ko da taki yana kan farashin naira dubu arba'in kowane buhu masara ana sayar da ita ne kan naira dubu hamsin da biyu yayin da waken soya yake kan naira dubu tamanin idan aka kwatanta da shekar da ta gabata lokacin da masara take kan naira dubu talatin a kan kowane buhu to da fatan za a samu daidaito a kan wannan batu su kuma masu sayar da kayan abinci da tsada su daina ko kuma idan aka gano hanyar shigo da abinci daga waje mai rahusa to tabbas za su yi asara gwamnatin yanzu su yi wa kansu tunanin da ya dace saboda kaka ta shekara mai zama sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin muna da kwararar lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafin mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum don matasa. Masauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke bijiro muku da matsaloli da kuma kalubale wanda yake a gaban matasa. A baya dai muna magana ne akan matasa da suke a cikin jami'o'i a tarayyar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. inda muka ji ta bakunan malaman jami'o'in a kan yadda ɗaliban suke ƙwazo da kuma matsalolin da suke fuskanta a cikin fagen ilimi to a yau shirin namu zai karkata ne zuwa makarantun addinin musulunci domin jin yadda matasa da samarin suke nuna ƙoƙari a can da kuma irin matsalolin da suke fuskanta da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji shirin kamar yadda zai kasance. na doki jaki sannan kuma za na doki taiki dan in kana bukata ga gudu maza je ka nemi doki to ruwa na ɗiba da yawa har na ije a tanki wanda duk zai yi noma dole ya fara tara taki Don na sani a ranar tafiya san bai yiwo a bafe gora Shirin namu dai ya fara da zango ne a cibiyar ilimi ta Hausa ta Darul Sakalain wacce take a birnin Kano. Mun kuma fara yin hira ne da ɗaya daga cikin ɗalibanta mai suna Anas Shehu. Tambayar farko ita ce dalilin da ya ingiza shi ya sa yake yin karatun addini ga jawabin da ya yi wa filin namu. Wallahi da wannan shekarar na fara karatu a wannan makarantar sannan kuma tambaya ta biyu da kai man makaranta ta ta darasa karami inda nake karatu ba yanzu manufa na na yi karatu a wannan makarantar ne domin na karanci addini na na san yadda zan bauta ma Allah sannan kuma na taimaki yan kwana wanda suke da rauni kamar irin nawa kuma wanda ba su da halin zuci karatu a wannan makarantar shine babban harafi na wani ɗalibin mai suna yakub ya faɗi nashi dalilin na yin karatu a cikin wannan makaranta ta addini wanda kamar yadda wato ɗalibin da ya gabace shi ya bayyana yana da buƙatar fahimta addininsa sannan kuma ya ci gaba da cewa eh, a wannan makaranta na tashi ne daga gida na na zo neman ilimi na wannan makaranta daru sakandare domin in ilmantu saboda halin yanayin rayuwa na yanzu da muke Na zo daga cikin wajen ɗan kare nan jihar Kano. Manufa ta da yin karatun addini in samu in san addini na in na san addini na ni ma zan iya bayar da wata gudunmawa a addini da shi. Eh, gaskiya na fahimci da wasu na fa'idanci ma da yake ayyuka da malamanmu suke mana mukan yi karatu sosai sukan ba mu sosai kuma muna fahimtar sosai sai dai kawai ne kawai ba mu da wasu littattafai haka da muke da ake mana karatu don wani zubin sai dai kwace haka da mana haka. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us umar wanda shi ma ɗalibi ne a cikin wannan cibiyar ta ilimi ya yi mana bayan dalilin da ya shigar da shi cikin wannan makaranta sunana umar ahmad gangara gaskiya na farko dai na ji labarin wannan makarantar ne da yake a wani yana kusa da mu haka to ta hanyar shi na ji labarin ta to kuma dama na daɗe yana ta tunanin ya za a yi in yi karatu saboda in yi rayuwa wadda take salimiya kuma in zama mai amfani a cikin al'ummata to da na ji labarin ta shi ne sai na ba da kokari ta hanyar shi ya kawo ni aka ɗauke ni a makaranta ɗin a yanzu haka ina shekara ta ta ƙarshe ne sauran an watanni zuwa biyu zuwa uku haka in ya zama tona na gama ita wannan makaranta ɗin. Oh we've shamed ourselves, we've strayed from Surely Jarabawa tana cikin hanyoyin da ake amfani da su a ƙarƙashin manhaja ta karatu domin gwada ƙoƙari ko rashinsa na ɗalibi bayan gushewar wani zango na yin karatu. shirin namu ya tambayi ɗaliban domin jin ko yaya suke ganin yadda jarabawa take taimaka musu wajen ɗora su a kan wato hanyar ta dace ta fahimtar karatu da kuma sake ƙwazo ga abin da ana shehu ya faɗa wa shirin namu. Muna tsarin jarabawa a makarantar mu. Tsarin ta akwai sanista na farko shine idan kuka kuka gama karatun wannan sanista za a yi za a jarabawa da aka jarabawa sannan sai a tafi hutu amma kuma da ana so da result amma yanzu ba fi da result. Gaskiya yana taimakawa sosai saboda za ka ga halin da kake ciki za ka kuma za ka dage domin gaba ka san wani irin shiri kai ma al'amar. Kawai za su shantake ne kawai ba za su dage su yi hoɓɓasa wajen yin karatun. Haka ko wannan babban baraka ne ko kuma in ce matsala. na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gari ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine shara rayuwa da dukkanin fagagen da suke a cikinta tana da ƙalubale da matsaloli da sukan yi mata da baibayi sai dai zage damtse da kuma ƙoƙari wajen warware su shine abin da ake yi a cikin rayuwar yau da kullum fagen ilimi na addini ba shi da togiya akan wannan batun. karancin littattafan karatu suna daga cikin matsalolin da ɗaliban suke fuskanta a cikin wannan cibiya kamar yadda za mu ji daga bakin wannan ɗalibin mai suna zahraddin ibrahim inda ya fara yi mana bayani kamar haka. Matsalar mu ne kawai ba mu da wasu littattafai haka da muke da ake mana karatu da wani zubin sai dai fito kwace haka da za a mana haka. Hannun ma malamai babu malamai sosai nan ma. bugu da ƙari zahradin ibrahim ya sake bayyana wata matsalar da ɗaliban suke fuskanta da cewa ina so in ci gaba da karatu sannan kuma ci gaba da karatu kamar da wannan takardar da ake ba mu anan, anan dai kasan in dai ba irin kamar sauran hauzozi ba kamar waɗanda suke wajen najeriya to gaskiya ba zai yiwu don ba mu da registration to amma gaskiya a nan dai kan ba ta da wani kima da ba a ce za ka iya ko ka wuce ka ci gaba da karatu a wani guri to amma ina fatan a ce ya zamana kamar su kamar eh, masu idara ya zamana sun kula da abin da ya shafi fitar da wasu ɗalibai waɗanda suke da hazaka. ya zamana kada karatun su ya yanki domin akwai abin nan sosai akwai zaka ka ji ciwo sosai wallahi yadda za ga ɗalibai da dama masu hazaka ne amma da sun zo sun abin nan haka karatun nasu sai zai zamana ya samu tsaiko ba su da damar da za su rikan za su kara ci gaba da karatuttukansu a makarantu haka. mun zo ya ce a nemo ilimi ko za a kai ga China. sau da yawa sanayya watakila kuma da ladabi da ɗalibi kan yi a gaban malami a makarantu na addini kan sa ya iya samun darajar karatu fiye da waninsa ba ƙoƙari ba mun tambayi anas ibrahim akan ko da akwai irin waɗannan matsalolin da suke fuskanta a cikin wannan cibiya ga jawabin da ya ba wa shirin namu a gaskiya ba wai bata masa bane kawai in ka dace kai abin da kai a cikin takardan ka to shine zaka yi amma ba wani ta yi sanin ya lisa dan kara mana ko kuma su rige ma duk bai sa To za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci da fatan za a kasance a tare da mu a nan gaba domin a ji ci gaban shirin daga inda muka tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. là thì ăn bất được ăn là chẳng ăn là là chẳng mà phải ăn vô không để là phải ăn là tu là ya là mình làm vô vi ya là ra là thì ra này ya ra ra là thì chi ya thì ya là ra là thì ra gì thì mà phải ăn ta phải ăn cần ya là thì ra này thì ya ra in này yo phải thì nó phải tu này vô vi kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda cin su kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi kanan a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake a wannan karan watan azumin watan ramadan ne mai alfarma wannan yasa muka gayatu muku mawaƙa daban-daban domin su baje kolin su kan irin waƙoƙi da suka yi wanda suka shafi watan Ramadan. To a wannan karan mun gaito muku Muhammad Hancini ne da Muhammad Sa'id Adiyani da dai sauran wasu mawaka za su baje kolinsu a cikin wannan shiri namu. To masu saurare sai a gyara zama domin masu iya magana na cewa waka bakin mai ita tafi daɗi. A yi saurare lafiya. سر زلف تو ایمان ماست درد غم عشق تو درمان ماست مجلس ما بی تو ندارد فرو زان که رو خد شمع شبستان ماست زان که رو خد شمع شبستان ماست angel. چون نرسد دست به لعل لبت خاک در چشمه ایوان ما گفت خیال تو که خاجو هنوز گفت خیال تو که خاجو هنوز عاشق و سرگشته و حیران ما عاشق و سرگشته و حیران ما see. a gaida Muhammad Hancini da kuma Muhammad Sa'id Adiyano da suka gabatar da mana da waka a cikin shirin namu. Da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Baran jalin zamu shirin a nan saboda karancin lokaci a tafiyan mashi na gaba domin jin mu ɗauke da wasu a shirye-shirye amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. خدایا خدایا تو تنها پناه منی همیشه تو هر ثانیه تکیه گاه منی کنار تو کنار تو از هر زمان بهترم محاله محاله از این لحظه ها بگذرم از عشق تو لبریز بارامشم قراره که غرقه رویا بشم قراره دوباره من گم شده تو آغوشم تو پیدا بشم چه حالی چه احساس با ارزشی منو داری سمت خودت میکشی میشه تو هوای با این جهان جور شد به عشق تو عاشق شدن سخت نیست کسی دور از عشق تو خوشبخت میشه تو هوای تو پرواز کرد یه رویای شیرین آغاز کرد میشه دل به دریا زد و دور شد به عشق تو با این جهان جور شد به عشق تو عاشق شدن سخت نیست کسی دور عشق تو خوشبخت می عاشق شدن سخت نیست کسی دور از عشق تو خوشبخت نیست کنم دعوتم زیر بارون عشق به این گفتگوی بدون صدا به لبخند شیرین همراه عشق به این حس زیبا تو این لحظه ها سر سفره رحمتت نور هست که افتار این قلب تنها بشه هنوزم به جاز این لحظه ها همه گریه هم میشه دریا بشه به دریا زدن کار عشق فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر تو هر جا که خواستی بساز خونمو به دریا زدن کار عشق فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر تو هر جا که خواستی بساز خونمو ستینو بده که از پیل پروانشم سوی تو نفس میکشم توی این لحظه ها هوا پر شده دیگه از بوی تو من از بی تو بودن به شب مبتلام درونم به سمت تو پر میکشه نمیخوام که تو ساحلم عاشق بشم بذار قلب من اهل دریا بشه به دریا زدن کار عشق فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر تو هر جا که خواستی بساز خونمو به دریا زدن کار عشق فقط کدوم موج تو میبره روحمو خرابم کن و قلبمو پس بگیر تو هر جا که خواستی بساز خونمو